Karfe 5 da minti 45 Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. Tun da safiyar yau ne shugaban kasar ta Nijar bazu Muhammad ya kasance a cikin yankin jihar Doso inda yake ziyarar aiki zai fara da gundumar gaya inda zai ziyarci manoma da ambaliyar ruwa ta yi wa Shugabar Ƙasar Nijar za ta karbi bakuncin wani babban taro da zai hada shugabannin ƙasashe da gwamnatocin ƙungiyar haɗin kan Afirka a kan masana'antu. A rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne a kan matsalar koyarwa a cikin yankin iyakoki ƙasashe uku da suka hada Mali, Nijar, Burkina Faso. To yanzu ga labarun dalla-dalla. A yau ne ranar Litinin shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohammed da yake gudanar da rangadi a cikin yankin jihar Doso, inda zai fara ne da gundumar Gaya. Bayan ambaliyar ruwa da gunduma ta sha fama da shi, manoma na gundumar Gaya sun kago sosai da ziyarar shugaban ƙasar a wannan yanki sai mu saurari ayoyinsu daga Fadel Alu. in ka bi hanya zuwa cisa kaga babu hanya to muna fata ga shugaban kasa in ya zo ya diba waɗannan don in babu hanya babu komi ana roma rani na shinkafa kwarai da gaske kuma yanzu da mutane da yawa suna nan suna wace iri don su kama aiki. na biyu kuma tacin mu muna so a deba wanda za a yi a kawo mana taci da sauci wanda ga sa mu samu zari mu yi aikin wanda muka so don ba mu da karhi yanzu ruwa ya canja mutane da dama wai nan gudono ga zono akwai wuraren aiki a dukkan yankin gaya amma ruwa sun hana komi muna sa a yadda mukin nan tun daga inda aka fara shi har zuwa dole kaina mu matsalar mu kenan saboda ana iya yin ayyuka ana iya shuka shinkafa har ma da arake ko ina akwai wuraren da ake iya aiki amma ruwa sun toshe komi amma haro gonan go buloke muna jiran babban shiri ga shugaban kasa saboda kasa ce wadda tana bukata a yi mata aiki domin in sun kai mata aiki abinda aiki manoma talaka za su samu abinda sun gaci cikin wannan karkara ta kasa da ne insha Allah Ministar masana'antu a yau da safen nan ta kira wani taron manema labarai a kan jadawalin shirye-shiryen wani babban taro da zai haɗa shugabannin ƙasashe da ƙungiyar haɗin kan Afirka wanda zai gudana 25 ga watan Nuwamba. Zai mayar da hankali ne a kan tattalin arziki da masana'antu haɗe da satin da aka keɓe domin masana'antu. Uwar gidan Guruza Magaji Salamatu ta yi wa Rukaya Abdurrahman ƙarin haske. Daga rana ta uku zuwa ta hudu ga watan Nuwamba, babban birnin Yamai zai tarbi muhawarar haɗin gwiwa na masanan babban mataki na tarayyar Afirka da sauran ƙasashen Afirka da ke kula da masana'antu da ci gaban tattalin arziki. A rana ta bakwai ga watan na Nuwamba za a yi muhawarar haɗin gwiwa na ministoci masu kula da masana'antu na tarayyar Afirka. Bayan wannan za a gudanar da taron gaggawa karo na 22 na kwamitin wakilai na dindindin a birnin Addis Abeba. 23 ga watan Nuwamba za a yi taron gaggawa na muhawarar majalisar zartarwa. 25 ga watan Nuwamba taron shugabannin ƙasashen Afirka ne. Dukkan satin an keɓe shi ne don masana'antun Afirka. Duk waɗannan ayyukan za a yi su ne a nan babban birnin Yamai tare da haɗin kan abokanan hulɗa da wasu taruka da za mu shirya da kanmu. A yanzu dai mun kai taro 60 da muke ga shiryawa. Alƙalin gwamnati na Maraɗi a jiya ya kira taron manema labarai a kan 'yan mata goma sha uku da namiji ɗaya da aka tsare a kan lamarin maɗigo a Maraɗi a cewa alƙalin ana tuhumar su ne da yin wani bidiyo mai kama da na batsa. Dauda Mamman ya ce akwai hukuncin da aka tanadi ga waɗanda suka aikata irin wannan laifi a hirarsa da Muhammad Mamman. Ranar Juma'a 23 ga watan Satumba an tuntuɓe mu kan wata ƙara da ta shafi wani bidiyo a cikin bidiyon 'yan mata suke abubuwan rashin kunya masu bidiyon suna maraɗi. Ta haka ne ranar Litinin 26 ga watan Satumba 'yan mata goma sha uku da namiji guda aka kai su gaban juju. Ɗannan mutane an tuhume su da watsa labari bisa burin gurɓata zaman al'umma abinda doka take hukuntawa bisa aya ta 31 ita doka mai lamba 2019 ta ranar 3 ga watan Julin shekara 2019 da ke shafar hukunta laifuka ta yanar gizo a Nijar. Domar ba ta shafi batun canza shawarsu ba, amma hanyoyin da suka bi wajen watsa bidiyo da nufin gurɓata zaman al'umma ko ɓata mutuncin ɗan adam ta hanyar yanar gizo. Hange a kan jagoranci da shugabanci a Nijar wani ci gaba da ƙalubale yake akwai wannan shine maudu'in wata haɗuwa da ƙungiyar Alternative Espace Citoyen ta shirya a ranar Juma'a a nan Yamai. Mamman kaka Tuda wato ya yi wa Musa Bukari karin bayani dalilin da ya sa suka zaɓi wannan maudu'i sai mu Wani nazari ne kan mulki da kuma nauyin da ya rataya kan mutane a Nijar domin tambayar ci gaban da aka samu a Nijar da kuma tantance kalubalen da ke da nasaba da wannan batu da kuma gabatar da shawarwari. mu, mutane da ke halarta wannan mahara su fito da samun ilimi. Abu na biyu da muke fata wannan ya taimaka ga shimfiɗa demokradiyya da kafuwarta. Wani abin da muke jira cikin wannan muhawara shine na shimfiɗa tattauna tsakanin al'umma. Idan kuka duba yau akwai 'yan adawa akwai masu wurin jayi akwai kuma ɗaiɗaikun mutane muhimmin abu gare mu shine muna kowa ne mu duka domin kasar mu domin ta ci gaba domin haka ina ganin ya kamata a ba kowa damar tofa albarkacin bakinsa ta haka ne kaɗai za a fatan wani sauyi cikin wannan ƙasa. Ɗaukar nauyin karatu ga wani tsari ne na baiwa ɗaliban jami'a damar samun gurbin karatu na digiri a jami'a Birtaniya. Tun shekarar 1984 ne aka kirkiri wannan tsari da ke baiwa ɗalibai na duniya damar samun ci gaba da karatunsu. Hawa Nuhu ita ce mai kula da wannan sashe a nan Nijar ta yi wa Rafika Tahir ƙarin haske. Eh, Domin shiga gasar neman izinin zuwa karatun ilimi tivinin akwai gimshikin alkawula hudu da ya kamata ka hada. Na farko ka iya yaren Ingilishi, na biyu ka samu akalla digirin lisans, na uku ka kasance cikin aiki akalla tsawon shekaru biyu, na hudu kuma ka dawo gida Niger bayan ka kammala ka samu digirin master don ka taimaka ma sauran al'umma a matsayinka na jagora kuma kwararre. Idan kana son ka hada takardun sai ka ziyarci shafin yanar gizo na tivining. ko kuma na ofishin jakadanci cewa da at uk in niger kan facebook dukkan 'yan takarar za su yi rijista na sunayen su kan yanar gizo a kan www.tvning.org shawarar da zan ba masu neman aje takarar neman izinin karatu cewa da tvning kada ku ba da labarun karya ku gabatar da kanku yadda kuke sannan kuma ku tabbatar da cewa za ku ne don ku samu ilimi kuma ku dawo ku tallafa ma kasar ku ta kowane fanni Birnin Dakar na ƙasar Senegal a yau ne aka buɗe wani zaman taron muhawara ga 'yan jarida na kimiyya na ƙasashe masu amfani da yaren Faransanci a kan tunkarar yanayi a cikin gaggawa. Ƙungiyar 'yan jarida na kimiyya ne na ƙasashen Afirka masu amfani da yaren Faransanci suka shirya wannan taro. Fiye da 'yan jarida 80 ne suke halarta wannan taro da masana da suka fito daga ƙasashe daban-daban na Afirka, Faransa, Swiss da kuma Canada. Ranar 16 ga wata ne za a kawo ƙarshen taro. Ga rahoton Rahila Sumana daga birnin Dakar. Wannan shine karo na horgo da kasashen Afirka masu yaren Faransanci suka tsara wannan muhawarar kan aikin jaridanci a fannin ilimin kimiyya ƙasar Afirka. Ma'anar wannan muhawarar a ce ro'in da suka tsara ta ita ce girka wata kungiya ta ƙwararrun 'yan jarida masu ra'ayin ilimin kimiyya kasashen Afirka masu yaren Faransanci don su ba al'umma su hannun labarai kan gaskiyar al'amari a kan yanayi kuma su yaƙi masu yaɗa labaran ƙarya tunda al'amari ne da ya zama ruwan dargama duniya kuma ya illa ga masu ƙaramin ƙarhi. ganin yadda al'amarin ya yi kamari game da kungiyoyin 'yan jarida masu ra'ayin ilimin kimiyya suka ga ya kamata a ƙara ƙarfafa musu ƙwarin gwiwa dalilin da ya sa kenan 'yan jarida na kasashe daban-daban nahiyar afirka suka haɗu don nuna bajintar su a game da yaƙi da matsalolin canjin yanayi a ranar juma'a ne aka buɗe wani taron muhawara akan baiwa mata 'yancin cin gashin kansu da matasa cewa da fonef a nan doso musamman hadiza ahmadu maiga ita ce shugaba da ta kirkiri wannan tsari a hirarta da habibu garba Zaben fannoni masu kawo kuɗi ya kasu ya rabu tun da suna da yawa kuma ana samun karuwa sosai. Sai dai a ƙasar Niger wasu mata da matasa na kuma runguma wannan sana'o'in. Shekaru biyar zuwa shida da suka gabata wasu iyalai ba sa son yaran su shiga cikin fannonin noma don a ganin su ba sana'a ba ce. Misali sayar da abinci. Akwai uwaye da dama da ba sa son yaran mata su rinka sayar da abinci ko kuma su yi aikin otal ko kuma su yi kitso. Shine yasa muka mai da hankali dukkan wannan sana'o'in masu kawo kuɗi tunda akwai karuwa sosai a fannin su sai dai kash mutane sun yi son su kame a cikin biro ana kiran su mai gida ni ba na jin kunya a kiran tela ina son wannan sana'ar a gani na kasancewa cikin sana'ar da kake so baya da wata matsala A ranar takwas ga watan nan ne wato 'yan wasan AS Nijelek suka buga wasa da na Morocco inda suka tashi ci biyu da nema wannan wasar tana cikin tsarin fitar da zakara na Afirka ga rahoton kamar haka. Nous sommes chez nous, Muna gida, mun yi tunanin cewa mu ne mafi kyau, sai dai kash harkar kwallon kafa na tattare da abubuwan bazata. Haka ce kuma ta faru a gare mu. Abokin karawa mai irin wannan karfi, ku ba shi damar yin abin da yake so. Kwallo biyu da aka saka mana a raga a hankali kwance ne, ba su fuskanci duk wata barazana ba. Haka kullum nake cewa kar a sha baya ga mai dauke da kwallo. Hakan bata samu ba, kuma abin ya yi mana tsada. Matsala ce ta dubara, za mu yi karawa ta biyu cikin natsuwa. Babu matsin lamba a kanmu domin mu wuce kowa. Ina jin shi na waɗanda suka yi kokari sosai, ko da abin bai yi kyau ba a bana. Shekaru masu zuwa muna tsammanin harkoki za su je daidai. Yanzu sai rahoton mu na musamman a cikin al'ummar da ke akwai demokaradiyya makarantun boko tamkar makami ne na ci gaba da samun daidaito da baiwa kowane ɗan ƙasa 'yancin samun nasara. Ga rahoton da Muktar Hamado ya haɗa mana. Al'amarin tsaro da ke kara taɓarɓarewa a yankin Sahel ya janyo rufe makarantu kusan dubu da ɗari biyar a 'yan shekarun baya-bayan nan a ƙasar Mali domin magance wannan matsala mai iya kawo cikas ga makomar yara. Gwamnatin ƙasar Mali tare da tallafin abokan hulɗa ta ƙaddamar da shirin tattara makarantu a cikin cibiyoyi masu tsaro. In shi mataimakin sakatare jeneral na ƙungiyar yayan ɗalibai na Mali Dauda Sako. Yankin Segu shi kaɗai domin mun yi tattaunawa tare da daraktan harkokin ilimi akwai kusan makarantu ɗari da hamsin da uku da ba su iya budewa kuma kusan 'yan makaranta dubu goma sha biyar da ba su iya farawa ga yankin segu shi kaɗai ban maganar mafti gawo ko wani rufe makarantu yana da dalilai na farko rashin tsaro amma kuma yawancin waɗannan makarantu suna cikin yankunan ambaliyar ruwa to idan waɗannan yara an kyale su kan titi me za su zama za su je su cika yawan 'yan ta'adda da sauransu wannan matsalar ce muke tsoro kenan anan kowa ba zai tsira ba dole a ɗauki matakai da za su yi ta yadda waɗannan yara za za su farawa tare da sauran yara a tallafa musu ta hanyar karatu tare da darussan tilawa ko kuma a canza musu wuri amma kada a a nijar wannan dabarar tattara makarantu cikin cibiyoyi masu tsaro ta ba da damar samun sakamakon karatu mai kyau a jihar Deliberi mai iyaka da Mali mai fama da hukumar kungiyoyin masu dauke da makamai a cewar babban jami'in kula da ilimi a gundumar Ayoru Bubakar Haruna. Tun lokacin barkewar matsalar tsaro mun yi rijistar makarantu 38 da suka rufe cikin jihar daga cikinsu shida cikin garin Ayoro. Waɗannan makarantu 38 na da yara 1,706 da ba su zuwa makaranta cikin ƙaramar hukumar Ayoro da kuma Inates. Gaskiya ne mun samu wasu makarantu da aka sake musu wuri a ɓangaren garin Ayoro kamar makarantar Santar, Inates, makarantar Amanas, makarantar Wilit Amanas, makarantar Site Urbanize da makarantar Gare al Wallabon, North da Wallabon West an gusa su yanzu cikin wasu makarantu na Ayeru gari. Kamar a ƙasashe da dama na Afirka a Burkina Faso komawa makaranta na janyo saye-sayen kayayyakin karatu sabanin yadda al'amura suka wakana a shekarun baya. Bana ɗalibai da iyayensu sun fuskanci hahawar farashin kayayyakin. haka na da nasaba da ƙarin kuɗaɗen shigo da kayayyakin. Adamawa Drago wani mai shagon sayar da kayayyakin karatun boko ne a birnin Wagadugo. Muna ɗaukar kayuka daga wajen 'yan ƙasar labanon waɗanda muke ake saye jika goma sha biyar a yanzu ana sai da su jika ashirin da biyar to ya za mu dole mu ma mu dan kara domin mu dan samu wani abu muna iya saidawa mu koma domin mu saye mu iske kuɗi sun kara bisa karton da ke jika uku misali shekarun da suka wuce an samu karin kuɗi amma duk da haka wani lokaci farashi yana ragewa yanzu gaskiya duka ne karin ya wuce fiye da kashi saba'in da biyar cikin ɗari hukumomin waɗannan ƙasashe uku sun dukkafa wajen amfani da hanyoyi daban-daban domin tabbatarwa ya yara tarbiyya mai kyau. Ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya.